قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى ونعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa da 'yan uwa masu kallo da sauraro barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan halka ta shirya shiryen ƙur'ani wannan shine halka ta shida a cikin wannan halka na shiryen alƙur'ani a cikin wannan halka za mu tattauna akan wato bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutane na ni'ima idan suka butulce yana maye gurbin wannan ni'ima da kuma azaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali da alƙarya wanda da tana cikin aminci da ni'ima amma wannan idan ka duba ayar sai ka ga tana daidai da mu a wannan ƙasa mu ta Najeriya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce mu musamman ma a Najeriya musamman arewa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce mu da musibu iri-iri saboda mun saki layi Allah maɗaukaki yana cewa wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah maɗaukaki ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan Allah ya buga misali da wata alƙarya sai ka ɗauki wannan alƙarya sai ka ce Najeriya a da kanat aminatan da can a da can tana cikin aminci mutuma'innatan cikin natsuwa da walwala ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata ayyalwace ta kowane fanni da wannan wato bangare na arewa aka gina wannan ƙasa da kuɗin gyaɗa da makamancin haka fa kafarat bi an'umillah a yau me Najeriya musamman mutanen da ke rayuwa a cikin arewa me suka yi wa Allah sai Allah ce suka butulce wa wannan ni'imar da Allah ya yi musu to me Allah ya musu sai Allah ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i sai Allah ya ɗanɗana mata tufafin yunwa wal da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aiwatarwa ashe kenan bala'i yana zuwa wa al'umma ne idan al'umma suka saki layi suka bar dokar Allah suka bar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bar shiriyar alqur'ani sai Allah ya fushi da su ya maida wato martani akan barin shiryar ƙur'ani da suka yi to idan muka duba wannan aya za mu ga cewa wannan aya fa tana aiki a kanmu a musamman a wannan yanki da muke ciki na arewa tunda an zare mana aminci kamar wato lokacin da Allah ya azurta mu da aminci yanzu sai aka zare mana shi saboda mun saba wa Allah zaka ga da yawa a cikinmu 'yan arewa zaka ga wanda da idan an ce wannan na zana sai ka ga ba wannan yanki ya fito ba amma yanzu ga 'ya'yanmu matan aure za su yi zana 'yan mata za su yi zara zaurawa ma za su yi zana to duk irin wa'annan musibu suna daga cikin abin da ke kawo talauci da kunci da rashin zaman lafiya saboda hadithi ne ingantacce daga wato abdullahi dan umar dan khattab imamu abu dawud da imamu wa tirmidhi sarawaito wannan hadithi har imamu ahmad wanda abdullahi dan umar ya bada labari cewa ni ɗayan goma ne daga cikin sahabbai da muke zaune manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hamsun idabtulitun bihinna abu abai guda goma a guda biyar idan Allah ya jarabce ku da shi wa a'udhu billahi an tudrikuhun ina neman tsaron Allah kada wannan abin ku sahabbai na ku riske shi daga ciki sai ce lam tazharul fahishatu fi qaumin qat manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace alfasha bai taba bayyana a cikin mutane ba hatta yu'linu biha har su bayyana ta illa fasha fihi mutta'un sai annoba ta yawaita ta yadu a cikin irin wannan al'umman والأوجاء التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe gabaninsu basu san da irinta ba to kaga idan wannan hali idan muna bin shari'ar qur'ani to Allah subhanahu wataala zai kwaranye mana wannan bala'i tunda Allah ya ce zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un can wani waje ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un saboda haka barna ce ta yi yawa sai Allah subhanahu ta'ala yake mana ukuba ya cire mana aminci ya cire mana zaman lafiya ya jefa mu tsoro bandis kidnappers da makamancin haka saboda mun bar dokar Allah mu ji tsoron Allah mu koma shari'ar Qur'ani sai kaga Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana wannan rashin amincin fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليه قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها